باب وجوب الدم على المتمجع وانه اذا علمه لزمه صومه ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. اجي باب اللي يقول بيان جوا امتي تمتعي واجبين اكنسا يا يمكا هدايا. وانه اذا علمه لزمه صومه ثلاثه ايام في الحج. ان باشد ابن زي هدايا واجبين اكنسا يا ازمي قانا قومه. akwai kwana uku a cikin hajji talafata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a ila ahli sauran guda bakwai kuma iya koma wajen iyalansa ya koma garin su ko kasar su sai suka ce ina ma'ana idza raja'a ila ahlihi wasu ka ce in ya koma garin su wasu suka ce a in ya dawo makka aka gama zaman mina da mai ya dawo makka to kowanne ne kai amfani da shi yayi in ka dawo garin ku kai yayi to in mutum bai samu daman yin ukun ba sai bayan aikin hajji fa suka ce yayi in bai samu daman yi ba sai da ya dawo garin su kuma yayi zai yi kenan aka ce kai uku a cikin hajji a makka in ka dawo garin ku kai bakwai sai ukun bai yiwu ba a makka din har ka dawo garin ku yaya za ka yi eh ya koma yana makka ya zai ya yi goma zai yi goma ya zai uku zai yi salatatin fil hajji ba ya yi uku sa'annan baya ya samu kwana hudu kuma ya yi sauran bakwai ko ya yi goma jere eh a lokacin da kai guda uku a cikin hajji zaka samu kamar kwana hudu sa'an nan kuma an gama to shine suka ce in ka dawo garinka zaka yi ne jere guda goma ko ko a'a zaka yi guda uku ne sa'an nan ka huta kwana uku hudu sa'an nan kuma kai bakwai duk wanda kai yayi قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنكر بورك عبد الله بن عمر Allah ya kara musu yadda da shi da Umar din baki daya da dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umrati ila hajj yace manzon Allah yayi tamattu'i a cikin hajjatil wada'i umra da hajji wannan hajjatil wada'i kwaya daya akai amma rawayoyi sun zo wani ya ce ifradi manzo Allah yayi wani ya ce tamattu'i wani ya ce qirani to dukkan su kowanne fada ya fada abin da ya fahimta ne aka ce farkon ihramin ga yanda aka yi ga akai karshe aka yi kaza kowa yanda ya fahimta ibada labari <clears throat> amma karshe kashin gaskiya aka ce qirani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahada ya hada <clears throat> fasaqa ma'ahu hadiya min dhil hulaifa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya tare da shi daga dhul hulaifa wajen daukan ihrami kenan وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره سيما الله يفارق لبيك اللهم لبيك عمره ثم اهل بالحج فأني لبيك اللهم لبيك حجا وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج متاني كما صحابي كما سكي تمتع تارد من الله صلى الله عليه وسلم عمرة تارد حج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي a cikin taron sahabbai akwai wanda ya koro hadaya daga wajen daukar ihrami wa minhum man lam yuhdi cikin su kuma akwai wanda bai kawo bai kawo hadaya ba falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka qala ai tare da jama'a baki ɗaya qala lin nasi sai manzo Allah ya fada masa habbansa man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu sai Allah ce to duk wanda ya koro hadaya ba zai kwance ihramin sa ba har hatta ya bulugal hadi mahillahu sai ranar sallah kenan ma'ana ka zama mutamatti'i kenan ka zama kirani wa man lam yakun minkum ahada duk wanda bai koro hadaya ba a cikin ku falyatuf bil baiti wa wanda kuma duk bai koro hadaya ba ya je ya tsawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ya kwance ihramin sa thumma liyuhilla bil hajji wal yuhdi sa'annan ranar tarwiya ranar takwas ga wata ya dau haraman haji labbaik allahumma labbaik hajjan ya zama mai tamattu'i kenan sa'annan yayi hadaya faman lam yajid hadiyan wanda kuma ya tamattu bai samu hadaya ba falyasum thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi hadha mahallu shahid sai azumi kwana uku a cikin hajji sa'annan kuma kwana bakwai in ya koma gare su wa tafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina kadima makka sai manzo Allah ya tawafi lokacin da ya iso makka fastalama rukna awwala shay'i sai zai ya sumbanci alhajar aswad yace farkon abinda manzo Allah ya da ya shiru sai da ya sumbanci alhajar aswad sa'annan ya je tawafi ثم خب ثلاثة أطواف من السبع فأن يي طوافي بلا بقوي نفرق سي خبب معناه سي سرفاكي wa masha arba'ata atwafin sannan ya tafiya kuma guda hudu ya zama bakwai kenan ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ليقل طوافي سيجي مقام ابراهيم سي صلى ركعة بيو ثم سلم فانصرف لي سلم الى ركعة بيو سيجي يا كام فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف سيزو صفا دمروة يا يي طوافي سو بكوي كما يدم كبار الأباري يا زوا ينا هوا يفهم ذاك الكعبة سيجي نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ايتمر يسرم تولنا آية يكاو الله Allah Allahu sai kawo wannan addu'o'i da yayi sannan ya gangara ya tafi da ya kai inda zai sassafa sai har ya je marwa haka aka yi so bakwai ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sa ayi tsakanin safa da marwa bai kwance ihramin sa ba duk wani abin da yake ya haramta gare shi a lokacin da ya dau ihramin nan yana kan haka bai yi ba har sai da aka samu aka waye gari ranar sallah eh, ya yanka hadayarsa ko ya soke rakuminsa sa'annan yayi ifada sa'annan ya samu tahlili ونهر هديه يوم النهر tawafin ifada طواف الإفاضة لأن الله سبحانه وتعالى يقول آه tawafil ifada ranar sallah ake yin tawafil ifada rukuni ne cikin aikin hajji fatafa bil baiti sa'annan sai je tawafi thumma halla min kulli shay'in haruma minhu daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwance ihramin sa ya zama ya zama ya samu at-tahlil وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وأن يقول هدايا sai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata waɗanda ba su koro hadaya ba sai hajjin ya zama tamattu'i kenan wanda su koro hadaya ya zama kirani قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة فباش العباري دنغني لتمتع إن مزا الله إلى حج وعمرة كراني كنا وتمتع الناس معه دمتع يكون سكي تمتعي وإن سكور هدايا سكي قراني وإن بسكور هدايا با سكي تمتعي بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد yace babin da ke bayani cewa wanda ya yi kirani ba zai kwanci haramin ihraminsa ba sai ranan da wanda ya yi hajji ifradi zai kwanci ihraminsa yaushe wace rana kenan ranar sallah ranar goma ga wata mun gane ko amma wanda ya tamattu'i shi ya je tawafi ya sa ai shi kenan ya gama yayi tahallul kenan sai shiga kuma harkarsa ranar takwas ga wata zai dauki ah, haraman hajji قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت an karbo daga nana hafsa matar manzon Allah sallallahu tace ya qalat tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma sha'anun nasi hallu wa lam tahlil anta min umratik kace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya aka yi ne al'umma duk kowa ya kwance al'umma ya kwance haramin sa kai baka kwance ba qala inni labbattu ra'si sai ce ai na dan farar da gashi wa qallattu hadi na koro hadayana na nayi musu rataye فلا أحل حتى أنحر يتي ba zan وري وقنشي kwancewa حرسينا رانا صلى نازونا ranar هدايا كنا سكرة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا حفصة الله كرمت يداتي ناتي من الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن daga Hafsa tace manzon Allah ya umarci ya ce ma iyalansa kowa ta warware ihram ma na tamsu aswarware aikin hajji warware aikin ihramin ama hajjatul wada'i shekaran da aka yi hajjin ban kwana قالت حفصة سي حفصة تتي فقلت ما يمنعك أن تحل كتي موم وروري مكونشي ميهانا كيك كونشي ko ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi abin da suke gani ya kamata a nemi bayani za a nemi karin bayani ashe ba wanda isa ce abin da yake ba bincike ko yace sai kuwa kowa ta warware aikin hajji to in umrar ta ma'ana an je ayin umra an ayi tawafi an sa'ayi shikenan duk wanda ba su kora hadaya ba kowa ya warware sai tace me ya hana kai ka warware naka ya akai ko ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba qala sai manzo Allah ce inni labbattu ra'si wa qalladtu hadi fala ahilla hatta anhara hadi abin da faɗa mata ne ba ta jawabi saboda ni na koro hadaya kuma a shirye na zo bai halatta gare ni ba warware kaya hatta ya buluga alhadiyu mahillahu ma'ana ni da na kwance kaya na na shiga wani ha na fesa turare na yi menene da menene sai ranar sallah in aka je aka yi jifa na zo na yi suka na yi tawafil ifada to ni ma sai na kwance amma ku yanzu za ku warware za ku kwanci ra'ala bashin ranar takwas ga wata za ku ɗauki haraman hajji ku yi tamattu'i kenan umra da hajji to a haka wanda bai koro hadaya ba zai zai zai yanka in ba shi da halin yanka zai azumi yasa ɗalibai jami'ar islamiyya ifradi suke wanda ya karfi hali ya tamattu'i to sai yi da mara zai azumi ba shi da kuɗin da zai hadaya zai wasu wasu saboda ka sai rago ko tinkiya ya menene ne riyal riyal 700 ko dubu a wannan lokacin ɗalibi ya fi karfin sa sai dai ya azumi ya samu galibi ifradi ake yi ana nan wata rana ya samu dama kuma sai zai umara magana ta kare ko babu tamattu'i in kai tamattu'i ka je kai tawafi kai sa'ayi ya zama umara kenan kai tsaye akwai doka kanka za ka yi yanka in baka da ikon yanka za ka yi azumi uku a cikin haji in ka koma garin ku kai bakwai kirani kuma shi ba yanka zaka dama ka koro hadaya ne daga wajen harami ba nan ka sai hadaya ba ko a hanya kafin ka shigo har inda zaka dauki harami ka koro hadaya kamar ka tashi daga Najeriya ka je da hadaya amma ka je ka sauka cikin maka ka je hadaya to wannan yankan wanda ya tamattu nan an fahimta ko babu bayani باب bil ihsari wa jawazi al qirani. babin da ya zo na bayanin cewa in mutum ya je ya ɗau harama zai je ya hajji inda aka hana shi shiga makka ko ya je aiki ibada to sai ya warware in ya yi sharadi shi kenan babu komai in bai sharadi ba kuma to doka ce a kansa bai zai warware ba har sai shekara ta kewayo ko kuma in shekara ta zai zo ya dawo yayi وجواز kirani da bayanin cewa ya halatta mutum ya yi hajji kirani amma kirani sharadinsa fa sai ka koro hadaya daga wajen harami قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا شكرا لك فتنة الحجاج بن يوسف الثقفي يجي زي كشي ابن الزبير ابن الزبير زي جي ياكيش معنى مكة بعد ما كنا sai Abdullahi dan Umar yayi aure mara yace za shi aikin hajji da umara sai ƴaƴansa da jama'a suka ce ba lalle bane ka je kai aikin hajji bana akwai fitina amma ka me je in ka je su hana وقال إن صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace to in na kai maka al'amari ya rikice na kasa shiga maka sai mu yanda muke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je mai sulhul hudaybiya fa faraja fa ahalla bi umrati sai ya fita sai ce labbaik allahumma labbaik umra wa sara sai tafiya ya tafiya har sai dai da ake ce التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد يوكل لونا يكل لونا إيش أي الأمر الأمر هذا هجما دو الأمر سديني إن أمر ما كروكا كجاك هناك قالوا كسا إن هجماني حكني دبيني الهجد دا أمر إيه أشيركم أني قد أوجبت الحج مع الأمرة إيش إن شيدا كتوا ناشي قد حج ترى الأمرة لبيك اللهم لبيك حجا بايع أو أمرة ما نازل نوتينا أمرة حج فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعة sai fita har ya shigo makka lafiya lafiya sai tawafi bakwai wa baina safa wal marwa sab'a ya sa ayi tsakanin safa da marwa bakwai lam yazid alayhi wa ra'a annahu mujzi'un anhu wa ahda mana ya sa ayi daya tawafi daya sai ga cewa ya wadatar da umransa da hajjinsa sa'annan sai ya hadaya mana yayi mai kenan da makka mutane kaɗan ne ibn hazmin ma ya taba faɗar haka eh a ayatun da an ce musu magana su sha ne sun dauki cewa sa'ayi in za ka yi tawafi sai ka je ka kewayo ai kun ka kai wancan rukunin ɗaya ne ka zo wannan rukunin ɗaya sai ka haɗa duk yake zama wa sa'ayi sai suka yi tawafi sai ka ce sa'ayi shi ma sai in ka je ka dawo inda ka fara sai ka dawo nan tukun ya cika ai to a fahimta fahimta fahimta ce ba ka da yadda za ka yi da ɗan adam shi yasa ake tafiya a hankali fahimta ce ba yadda za a yi sai an samu wani ya fahimci kuskure wani ya yi ijtihadin kuskure sai an samu wani ya yi kaza kaza kaza ba ba a taba tafiya aka ce an samu kowa yadda ake so ba abinda ake so shine kowa ya hakuri da juna ai hakuri da juna hajjaji bin yusuf din nan da kake gani wani shugaba ne da aka same shi zamanin shi Allah kiyaye al'umma ta shiga cikin fitina ta samu kanta cikin bala'i har sayyidina Anas dan Malik sahabin manzon Allah sai da wannan ya ya masa jafa'i ya yi masa kaza ya kata masa ya masa kaza kuma sahabi ne na manzo Allah ina zama lokacin shi kadai ne sauran sahabi ko akwai wani ba su da ko shi kadai ne ana san maliku don manzo Allah ya masa addu'a ya bashi tsawon rai ya bashi dukiya da ƴaƴa ya samu dukiya da ƴaƴa da tsawon rai amma da yake ba abin da ke gaban shi ya da addinin Allah wata rana sai zai aka samu sai dama ta samu sai ce ya hajjaj kana tuna rana kaza ka lokacin da aka yi duk hajjaj ya fata masa bai ce komai ba bai kai kara ba bai dau zafi ya ya je bata masa bai ce komai ba ya bata masa bai ce komai ba sai da dama ta zo ta samu hajjaj ya sassauto ya ga cewa al'amari yanzu bayan da za a yi sai ya sun koyar da kasa ya ce ya hajjaj ka tuna rana kaza ka yi mini kaza ka yi mini kaza ka yi mini kaza ya ce haka ya faru hajjaj ka tuna rana kaza kuma ka yi mini kaza ka yi mini kaza ka yi mini kaza ina sanar duk kai kamar ban sani ka tuna ya ce na tuna ai ba ma ya za ya manta da gangan ya yi ba kuskure ya yi ba yace na tuna sai ya gama lissafin su duk yace ka tabbatar da kai annan duk yace eh yace to yanzu abinda nake nema gare ka ga hannuna ka hannu ka mai baya akan ta da addinin Allah duk abinda aka yaro ko wane ne kai abinda ake bukata kenan ba yayiwa ba a bata maka ba an bata ma a lokacin da aka bata ma jarraba ce daga Allah madaukakin sarki sai ka dauka ka baiwa Allah madaukakin sarki wane ne zai zo mu taimaka ma addinin Allah ya zo mu taimaka ma addinin Allah je ka ni ka bata kuma Allah shi san irin sakayen da zai mai je ka an yafi maka je ka an manta da wannan je ka ai kaza kaza kaza kaza a lokacin da bahaushe zai ce a manta da kaza baya nuna cewa wai ka fitar da shi cikin ranka dan adam ma bai shiga cikin ransa ba wala fita amma ba hausa yana nufin a rufe wannan shafin ba haka yake nufi da yaka hajjat mana ana san maliku abin da ya fada ma hajjaji kenan ba irin ja'ircin da hajjaji bai ba ba irin barnan da hajjaji bai ba sai da yaje har kasan makka ya yaki abdullahi bin ya tsire ya tsire ya tsire ba irin ba aka ce ba a tara samun wani ja'iri shugaba kamar shi Hajjaj bin Yusuf Sakafi amma lokacin tunda ne shugaba suna bin shi sallah ba yadda za a yi a waye gari ba kowa ba shugabanci ya fi addinin musulunci lahani da a ce kowa in ma ba mu da kowa ya kamata mu cire ɗaya mu ce kai ne shi kenan abinda ba a so shi ne wanda ya bayya al-mujahir bil fisq irin wanda suka shahara da mummunan suna waje kaza da mummunan suna waje kaza har ya shahara da mutane to haramun ne bai halatta ba bai dace ba bai kamata ba bai halatta a dauke su a su limamai su ne masu ana gane su dan duk sa'an da suka shiga gaban mutane suna limanci ko suna wa'azi ko suna magana suna suna lahanta suna ma addinin musulunci illa to sai a nemo inda suke ba wanda ba masu ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da kowa yana da kowa yana ya saba Allah kowa yana saba Allah amma akwai wani al'amari sa ya bayyana wani al'amari sa bai bayyana ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu nahkumu bil-zahiri wallahu yatawalla as-sara'ir inna umirna an nahkuma bil-zahiri wallahu yatawalla as-sara'ir yace an umarce mu ne mu dauki zahirin mutane mu yi aiki amma abin da yake boye Allah shi ya sani shi yasa duk wanda ya shahara da mummunan suna da kaza da kaza bai dace a dauko shi a sa limami ko yanzu yana wa'azi yana cewa sa ce wani babban malamin addinin musulunci ko makarnata sai su zo su dauko kalmata haqqin yuridu biya batil suna nan suna karnata sunan addinin musulunci abinda ake fama kenan yadda ah, Hajjaj ibn Yusuf yayi barna ya kashewa ne yayi yi kaza ya yi ba kowa sai da girgiza har sahabi sai da ya bata masa amma da shi ne shugaba a lokacin suna bin shi sallah ba yadda za a yi saboda al'umma ta tafi in ba ku da shugaba ma sai ku ce ɗaya ku ce wani kai ne shugabanmu abin da ka faɗa za mu mun baka shugabanci mun ɗora ka mun naɗa ka mun baka ikon ka yi hukunci da adalci abin da ya ya sai a yi aiki shi saboda al'umma ta tafi lafiya lafiya mun gane ko amma a zauna babu shugaba kowa ta zaman kara zube wannan shine kaza wa'ancan sune kaza wa'ancan sune kaza mun ga yadda sha'anin duniya yake tafiya kafirai arna suna zuwa suna yadda suka ga dama turan amurka su je su buge wanda suka ga dama su take wanda suka dama saboda musulman kan sun kiyarda kowa ya kiyarda da shugabancin kowa kowa shugaban kansa ne sai kowa ya waye gari kuma baya mallakar komai sai suna duk kasashen laraba dukiyar da suke kashewa wajen training sojoji da sun kayan makamai da komai da komai dan Allah mai amfani sa baya iya fuskantar ar ne ɗaya ko abokan ko make musulunci kwaya ɗaya sai dai suna yi ma uwan suna yi ma da suke mallaka ne barazana kai kana tsoron ka ɗaga kai za su buge ka to sojojin su da karfin su akan kai amma sojojin su haɗu wai su yi ma addinin musulunci gata duk dukiyar da suke kashewa a banza ne a akan wannan mun gane ko to haka duk dukiyar da ake kashewa a ko ina ne haka dukiyar da ake kashewa a Najeriya a kashe ma sojoji a kashe ma kaza kaza a kashe ma kaza kaza kaza amfani mai ke mutane ana kashe dukiyar sa'annan قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبد الله بن عبد ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كل كلم عبد الله عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير يتي دا انسا دا انسا سكو جي سوبي سكو جي ابا يو بنا كركف دا حج با للي بني كجي ايكن حج بنا با حجاج يا جي زي يا ابن الزبير اكسمك اكوي فتنا احنيا تزاونا جلا بابا قال سكو لا يدرك ان لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ita in an hana shi zai shiga makka sai na kamar yadda manzon Allah ya aikata wa ina tare da shi a wannan tafiya ina halar kufar quraish bainahu wa bainal bayt lokacin da kafiran quraishawa suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga makka أشهدكم أني قد أوجبت عمرة إتي إنا سند كوتشيوا ما وجبت عمرة مانا ما أو هرم عمرة كنا فانطلق سيكام هنيا تريان تريان يتفي حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة أرسل إلى ذو الحليفة وجن أو في إهرام لبيك اللهم لبيك عمرة ثم قال إن لي سبيلي قضيت عمرك يتي إن أنك آل إن جمك سنة عمرك وإن هي بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم صار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد ليش أي دقيقة ما حج لأمرأة دوكو كيس دقيقة إن حيل بيني وبين الأمرأة حيل بيني وبين الحج in an hana ni yin aikin umra kamar an hana ni yin aikin hajji ne ushirkum anni qad awjabtu hajjatan ma'a umra yace ina sanar da ku cewa na shigar da hajji tare da umra fan talaka hatta ta abi kudaydin hadiyan sai tafi har da sai kai inda ke cewa kudayd sai hadaya ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النهر طوافي السعي بكونشك حرم السبا هل سيران صلى ونئر حج عمرك كنيي قراني كنيي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن زبير يتي لوكا عند حجاج يجي سو كم يدروما ابن زبير يجي زي كشيشي أمكة أوجن أوجن أكل كعبة وذا إنه هاجر مثلني ثم تمشي لي شو كنا أنا أنا وترى نسأل الله يجبرك كنا أنا نسأل الله يجبرك amma bai sa mutane sun yi kaza sun yi kaza ana zane ana roƙon Allah ana ta fama har al'amari zai canza ko wa qassa al-hadith bi mithli hadhihi al-qissa wa qala fi akhir al-hadith wa kana yaqulu man jama'a bayna al-hajj wal umra kafahu tawafun wahid sai ce wanda ya hada hajji da umra cikin kirani kenan tawafi daya ya isa wa lam yahilla hatta yahilla minhuma jami'an ba zai kwance kayansa ba ba zai warware ba har sai in ya gama aikin haji ranar goma ga wata kenan قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث وحول السند قال وحدثنا قتيبه واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال لساش أي حاجة أكثر لشيتو أقوي فيا كده زا أي مكة حجاج بعد ما يا أو دمرا يا جس يا كش ابن الزبير أتكم مكة وإنا نخاف أن يسدوك منا ما جنس ورم كرس حنا كش جا مكة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسمع كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة يتي زني كما يد من الله يي قراني كنا من الله يي ناي عمرة بحج ثم خرج حتى إذا كان بظاهر بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يحل بهما جميعا فما كان كما لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر في جيت وفي سكان الصفا والمروة يسعي ولم يحلق بكومي بهك يدرج كيسا ولم يكسر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النهر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول إيش تن قراني أي مكي طواف يا ودا ترمى حجك عمرك وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يجي حكم الله إيش da Abdullahi Umar ana buga misali da shi tare da tsoron Allah da cewa sahabi ne mai kaza yana biya ga shekaran da yaje a lokacin Hajjaji ya je Makka ya je yayi yaki kuma shine zai zama shugaba kenan ko Abdullahi dan Umar zai bi shi sallah kuma zai bi shi ba ya bi shi sallah ko bai bi shi ba ya bi shi har cewa Hajjaji ba bid'a ba Ibn Hazm yace la afsaqa min zubar da jini wajen sa ba wani abu ne yanzu ya fi kashe maka eh eh, eh. a lokacin shine shugaba shine shugaba ga musulmai duk baki daya eh eh eh eh to ai a Iraq yake aiki ai ba cikin Makka yake ba a Iraq yake a lokacin duk ana yi mana wanda yake Iraq wanda yake duk inda zo inda inda aka zabi shugaba a lokacin da a lokacin da suka je a lokacin da Sayyidina Ali ina yake samu wane ne eh Muawiya Muawiya ina yake Sham yake to da ya da ya riga da ya kafa gwamnati shikenan ba Sham aka je aka yi ba a lokacin inda khilafa ta na shikenan darul khilafa ba lalle ne sai Makka ko Madina قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل ان باشي ne shugaba ya zai zo daga daga ya zo makka zai wannan tabargaza kuma kyale shi ya fi karfin kowa ne a lokacin in ka karanta kisan tare in ka karanta kisan hajjaj sai kai mamaki wani wuri sai ka amma duk da shi sai da sayyidina ana sai ce hajjaj kai duk abin da kai min kai min na jafa'i ni ko hannunka mu taimaka ma addinin Allah in dai addinin Allah za a taimaka ma duk abin da kai ya wuce shikenan sai aka ce da kansa kuma ya sassauto ya yadda cewa yayi kuskure yayi laifi to da lokacin da yayi din Anas ya ce dan me a lokacin yana cikin ja'irci yana cikin abin da zafi sai me sai sama da haka to amma da yake sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai ibtila'i daga Allah madaukakin sarki ibtila'i baya hana tafiya wani abin ba za ka same shi ba sai Allah ya jarrabe ka ya bata ka samu tsacin rai ka shiga cikin abin da ba shi da daɗi ana na wata rana sai Allah zai ma sakayya fiye da duk wani abin da ka taba samu gaba haka al'amari yake sai Allah ya jarrabe ka lalle sai Allah ya jarrabe bayansa abinda ake nema shine addinin Allah ya samu ɗaukaka wane ne zai zo ya ayi haɗin gwiwa da shi a taimaka ma addinin Allah wane ne zai zo ayi haɗin gwiwa da shi a tsamakar da talakawa cikin wannan halin suke ciki na zalunci wane ne zai zo a haɗa gwiwa da shi a tabbatar da adalci wane ne zai zo a haɗa gwiwa da shi dukiyar ƙasa ta zama ta ƙasa a gina ƙasa da ita abinda ake bukata ke mun gane ku ma'ana kai hakuri ka tabbatar da cewa kai Allah ka nufa shikenan قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل قال حدثنا حماد وهول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الحديث حين حين قيل له يصدوك عن البيت قال اذا اسالك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في اخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل a lokacin da Quraisha suka yi duk abin da suka yi duk wata izaya da wani jafa'i ba wanda ba su yi manzon Allah ba karshe ma fitar da shi suka yi a maka ya zo tsaya zai bar maka yace ya mai Allah ya san ya shaida ina son maka maka ke ce na fi mafi a gare na ba dan mutane na sun fitar da ni a cikin ba da ban fita ba haka aka yana kallon maka mahaifarsa ya bar ta ya koma Madina to Allah ya kaddara daular musulunci ma za a kafa ta Makka ba sai aka fata a Madina nan dole sai an ji wannan rashin jin daɗin aka je aka fita Makka ana tafiya kiryan kiryan cikin kishin ruwa cikin rashin jin daɗi cikin wahala cikin yunwa har aka kai Madina aka kai Madina aka je aka fata daular ta musulunci ba bacci aka yi ba za a je Badar za a je Uhud za a je Nabil Mustalif za a je Muraisi za a je kaza ba haka ake kai har Allah ya kawo aka je aka yi fato Makka aka tashi aka je manzo Allah ce na ga bacci mun shiga kun je suka je Quraysh suka ce ba za ku shiga ba sai je ku sai dai ku koma ku sake dawo kawowa ba ne aka ga rashin kowa ya ji hankalinsa ya tashi kowa ya kai a nan aka kama hanya sai Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina har suka ce wa ayyu fatahin kaza wani irin bude ne haka a yi ci mana tuwo a menene a bata mana a yi kaza kuma a ce fatahun fatah mubina kuma hakan shine fatahun mubin shine mun ana ta zuwa an buɗe nan an buɗe nan bari da aka dawo aka zo aka san maka aka shiga lafiya lafiya babu wata wahala ba yaki ba komai suka yarda suka mika wuya suka tabbatar da cewa lalle manzon Allah ya samu ɗaukaka a kansu <clears throat> suka zo suna neman alfarma wani kafiri a cikin su sai na ali ya ce za a kashe ka yau ya je shiga cikin alfarman yar sai na ali ko kan wasa ta ce zo ai ma alfarma ba abin da zai same ka sai na ne ce a lambaran bai taba jira bai taba gani ba sai ya kashe shi ta taso ta zo wajen manzon Allah a cikin bace bake ta ce ya manzon Allah ga wani kafiri ga wani arne na lamunce masa na masa alfarma amma Ali dan dan uwanka ya ce a'a sai na sai manzon Allah ce kad ajarna man ajarti ya umma hale ma'ana wannan arne tunda ki masa alfarma ai masa alfarma ba za a kashe shi ba sa'an sai manzon Allah sai da suka taru Ya yace me kuke tsammanin zan yi muku suka yi masa izaya yana sallah wajen ka'aba suka yi shakiyanci aka ja ka dauko tarosun dabba aka dora masa akai na na fatima ta zo ta share ta jefar ta ta shashare ta karkade ta je ta yi musu ta yi musu fada suka je suka suka hana yin kaza suka hana ruwa gudu suka suka zama da da gurin dutse ba abin da ba ba amma yau da manzon Allah zai sare sai suka yace me kuke tsammanin zan yi muku ai in kai ne duk kashe su za a yi su suka ce dan uwa ne dan dan uwa mai girma mai karamci sai ce in habu fa antum tulaka ko tafi ko talakawa ne shike an ya sallame shi kenan ko tafi ko talakawa ne shike antum tulaka ko an an rabu da ku babu wani abin da za a yi ku je kowa ya je kama gabansa kowa ya je kama sa ka san wani karanci irin haka ha kana wani karanci irin haka to ko arna ya nuna karanci irin haka sai ya samu ɗaukaka ko arne ya nuna karanci irin haka sai ya samu ɗaukaka a zahirin duniya wannan arne na na afirka ta kudu shekara ashirin da shida yana cikin kotu azaba yake je ko jin daɗi yake je aka dawo da shi aka fitar da shi bayan ashirin da shida ko da biyar ne ko da shida ko da bakwai ya dawo ya zo ya zo ya mulkin kasarsa shekara eh, first time kenan farko a farkon wa'adi yana yana gama ya ce a baiwa wani shi ya isa ya koma ƙauyen sai zauna in ɗan Najeriya ne duk dukiyar kasar sai an kwashe saboda ya shekara ashirin da shida yana cikin wahala sai ya je da dukiyar kasar duk kowa ya je sha wahalar da suna sha shekara ashirin da shida amma yana tafiya rigarsa rigar kowa ta fi rigarsa kyau wannan kowa ya fi wannan sa kyau yana tafiya da kaga shi ya talaka kuma ya koma ƙauyen sai zauna bai da bai saci dukiyarsu ba bai daki dukiyarsu ba bai magudi ba bai mur bai mur bai mur bai karya ba bai komai da komai yasa ya tsaya duniya ya faɗa ma shugaban kasa Amurka da Ingila maganganu ya je kwana lafiya ba wanda ya sai faɗa masa saboda ba su da ba sun da ya ɗe ba ya kai ya ajiye wajen su ya isa gudu bakin su da yana da tabo a wajen su ya isa gudu bakin sa ya faɗa ma wannan ya faɗa ma wannan kuma ya je kwana lafiya kuma duk duniya yanzu ana jinjina maganar sa tare da cewa arne ne arne kafir yayi wannan abu ya samu ɗaukaka a duniya ina eh, da kai musulmi da zaka yi ka samu ɗaukaka duniya da lafiya abin da manzo Allah kenan kuma abin da ya koya mana kenan ya tara sai ce ya taro Qurayshawa ya taro kai me kuke tsammanin zai muku yau kun yi min azaba kun gallaza min kun yi jafa'i ba abin da ba ku yi ba gashi yau Allah ya ɗaukaka ni akan ku me kuke tsammanin zai yi muku sai suka sa kyakkyawan da zato suka ce ai dan uwa ne dan dan uwa mai karamci mai kaza suna gama sai ce in idhabu fa antum tulaqa ku tafi an sake ku an sallame ku ba zama wata lakayansa ba eh Anas Anas ga ya gaji manzon Anas fa yana dan karamin yaro manzon Allah ya sa Madina mahaifiyarsa zai ce ya manzon Allah ga wannan dan dana karami ya je ma hidima ya shekara takwas ga dai ga dai ba addu'a bace addu'a ce ko ba addu'a bace eh eh ga dai mana manzon Allah Anas ba ne bare da kai in manzon Allah ya koya masa abu aiki zai da shi ba zai take bane ya je sai ya gama san zuciyarsa sannan ya dawo ba a'a ya san lallai abinda manzo Allah ya yi din shine daidai mahaifiyar ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan dan danawa ya zo yana yayi ma hidima dan Allah a ce wannan matan ta san kanta bai waye ba dan kawai ce ta fi kowa wayewar kai ba ba ta fi kowa sanin abin da ya kamata ba ta dauke danta ta ba manzo Allah yana masa hidima shekara takwas wata riwaya shekara sama da takwas goma ko sha manzon Allah bai taba kwaban su dan me kai kaza ko dan me baka yi kaza ba shine shi shine asawaki shine takalmi shine in ba haushe ne me za a ce shine me da me da me eh me hidima ya me shine mai sharar kaza ya dauko sallaya ya dauko buzu ya dauko tarbi ya dauko mai ba haka bane aka ce sai da aka samu shekara takwas manzan Allah bai taba ce masa dan me kai kuskure kai kaza ko dan me ba kai kaza ba ya kire wuce ne ya samu orientation ya samu me ya samu tarbiyya kenan to sai aka ce wane ne abin yabo a nan manzon Allah ko Anas ha wane ne ha eh sai ka ce manzon Allah ne saboda manzon Allah yana da hakuri ba haka bane kuma suka ce Anas dan manzon Allah baya ganin kuskure ya shiru shi ma Anas yayi me kenan yayi daidai kenan da yayi kuskure manzon Allah zai shiru ba zai shiru shekara takwas kana girma ba a taba ce maka dan me kai kaza dan me kai kaza dan me ba kai kaza dan me kai kaza dan me ba kawo da wuri dan me ka kawo da wuri dan me kai jinkiri dan me kai ma'ana komai yana kawo daidai in ya zama manzon Allah yana da hakuri da ai an san a shar'ance manzo Allah ba zai ba wannan yaro yayi kuskure manzo Allah zai shiru mana in ya kuskure manzo Allah ya shiru manzo Allah ya nuna masa ya kuskure ci gaba da kuskuren kenan shi ma ya isa ko bai isa ba shekara takwas kana girma kuma dan yaro karami to shine manzo Allah ya masa addu'a Allah ka bashi tsawon rai ka bashi ɗaya ka bashi dukiya duk sai da ya same su guda uku amma duk da shi bai hana Allah ya jarrabe shi da hajjaji ya masa jafa'i ɗan jafa'i abinda ba a rasa ba ɗan zage-zage ɗan zargi amma duk wa'annan ba yadda za a yi za su faru na ganin su ne ka kashe kunnen ka kai kaman baka ji ba zai zo su wuce ba haka bane babin fil ifradi wal qirari bil hajj wal umra babin da yana halaccin ayi ifradi ya halatta kuma ayi qirani ina masu cewa karshen hadisi ya shafe ba ifradi wai suna ganin wai bai halatta ifradi ba inda kaje kai umara kai sai kai tawafi kai sai kai sai ya zama umara ko kana so ko baka so wai bai ba za a yi ifradi ba fahimtar su kenan ko sai na umar kuma ya fahimtar su take sai na usman ya fahimtar su take sai na ali fahimtar sai ya halatta ai amma abin da suke gani yin tamattu din kirani da tamattu din shine ne fi قال حدثنا يحيى بن ايوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في روايه يحيى قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا اسمي من اوهر ميتر ترى من الله حج مفردا وفي روايه ابن عون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا ايش ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يلا تلبية بحج وعمرة تاريخ قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر بكر يتي سيدنا عبد الله بن عمر لا بارك انس ya faɗa cewa ya ji manzon Allah na talbiya da hajji da umra tare fa qala labba bil hajji wahdahu sai Abdullahi da Umar ce a manzon Allah ya talbiya ne da hajji kadai falaqitu anasan fa haddathu bi qawli min umara sai haduwa Anas nace a Abdullahi da Umar ya ce manzon Allah ya ya dau harama ne da hajji kadai fa kala Anas sai Anas yace ma ta uddu na illa su biya nan ku kuna ganin ba ku kuna ganin mu yara ne kankana na a faɗa wani abu ku je ka tambayi Umar kuna ganin mu yara ku rena da mu dan mun zama yara kan kanana sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam labbaika umratan wa hajja ma ta uddu na illa su ku kun dauke mu yara ne kawai mun faɗi magana ba ka daukar da muhimmanci na ji manzon Allah ce labbaika umratan wa hajja ya kenan قال وحدثني أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا انس رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما انس يا كما الله احد سكان الحج والعمره بين الحج والعمره قال فسالت ابن عمر من روايه سنه الله عبد الله بن عمر فقال اهللنا بالحج بالحج يتي ا آه، آه، من او هرم الحج فرجعت إلى أنس سنة ساكي باوى وجه أنس فأخبرته ما قال ابن عمر سنة باش لابار الأبن عبد الله بن عمر يتيتي وايه سن أو عمر هذا حجني كغي فقال كأنما كنا سبيانا يتي كاتي دي مياراني كان كان أنا بمساء أبن مكي تشكيبا معنى حجي زينا كان تيوا من الله حجر عمرك من يجي إيه eh in dai yana sai tabbatar ne ba yana sai fitina ba fa eh ai babu komai ba ga sunan ba ya fada ma wannan ya ya ya ga sunan su da yawa ana fada eh, eh eh aka ce hajji ɗaya ne to amma sahabbai sai sabani kowa dangane da fahimtarsa dangane da ya jiyo abin ko ya ɗauko abin shine aka ce hadisin jabir shine yafi shine hadisin da yafi jama'a fa'auka باب ما يلزم من احرم بالحج ثم قدم مكه من الطواف والسعي ايش باب اللي يزو ابين ده يكي لزمتم وند لو حرم هذا حج يئسوا مكه زي طوافي يي سعي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبفر عن اسماعيل بن ابي خالد عن وبره عن وبره قال كنت جالسا عند ابن عمر وان من روايه ناقصا زوني وجل عبد الله بن عمر فجاءه رجل sai wani mutum ya zo faƙala sai ya ce a yasluhu li an atufa bil baiti qabla an atiya al mawqif yace zan iya zuwa na yi tsawafi in na je makka zan iya zuwa yi tsawafi kafin tsayuwa arafa faƙala na'am yace eh ai wanda ya shiga makka sai ya yi tsawafi kafin arafa فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف في حتى تأتي الموقف ko ko eh abin da yake gani kenan sai malamai suka dauka suka da wannan mas'ala ce shazza ma shazi ashuhud mukhalafatu thiqa man huwa awfaq minhu aw jam'a amma in mutum wanda ya saba ma mutane dai ba wani amintacce bane ba za a ce da shi shazi ba sai a dauke shi a jefar da shi ya zama wahami ya zama shirme fa qala ibn umar aka ce gashi Abdullah dan Abbas yana cewa in mutum ya je Makka ba zai tawafin kudu ba sai ya je an Arafa in aka je Arafa yaushe za a zo a yi tawafi ma'ana ranar sallah kenan tawafin ifada fa qala ibn umar sai Abdullah dan Umar ce yace faqad hajja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tabbas manzon Allah yayi hajji fatafa bil baiti yayi tawafi qabla an ya'ti al mawqif kafin aje a tsaya arafa فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا yanzu aikin manzon Allah fadar manzon Allah zaka dauka kai aiki da shi ko fadar ibn Abbas in ka kasance sadikan fi imanika in kai imaninka da gaskiya kake abinda manzon Allah fara shi zaka dauka ko abinda Abdullah dan Abbas ya fara shi zaka dauka ya ya gafara na sahabi ne manzo Allah ya masa addu'a yace allimhu ta'wila Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila amma duka shi so nawa yana fahimtar yana yana fahimtar abubuwan da sahabbai suke kawo abin da ya rijaye Abdullahi dan Abbas kana ka ce in ka bar maganar manzo Allah ka dauki maganar ka ba ka da gaskiya cikin imanin saboda me da kace ashhadu an la ilaha illallah sai kace wa ashhadu anna ibn abbas wa anna shaykhi wa anna jaddi wa anna abi wa anna fulan wa anna fulan duk sunan da ka kawo wajen shikenan ka rausa duk da kace ashhadu an la ilaha illallah sai kace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaman yadda bangaren farko na kalmar ya daure ka ya katange ka ya kare ya hana ka bautata ma gwanin Allah madaukakin sarki haka kuma bangare na biyu ya hana ka bin wani manzon Allah sallallahu duk sa'an da kabar magana manzo Allah ko aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki maganar wani da gangan suka ce wallahi lasta sadiqan fi imanika akwai hatsari ko ala haddathana qutaybah bin sa'id ala hadathana jarir an bayanin an wabarata qala سألت رج... سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما يتي وانا متين يزوي تنبي عبد الله بن عمر a tufu bil baiti wa qad ahramtu bil hajji fa qala wa ma yamna'uka yace na dau haraman hajji na je ne tawafi qala yumi ya kana kai tawafi kuwa ba shi ake yi ba farko qala inni ra'aytu min fulanin yakrahuhu yace ai na ga wane yana kin yana hana a fara yin tawafi din wa anta habbu ilaina minhu kai ne mafi soyuwa a gare mu sama da wancan ibnu fulanin din wane ne ibnu fulanin din ibnu mun gane ko me yasa ya zama anta habbu ilaina abdullahi dan abbas ان ahlul bait ne ba ahlul bait bane abdullahi ibn abbas ibn man ابن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن من ابن عبد المطلب بهاك بني عباس بابا فمن زعل الله صلى الله عليه وسلم ما اسم زعل الله بابا ابن عباس بني amma da ya zama na maganar ta biyayyar manzon Allah yace anta ahabbu ilaina maganar ka ita ce mafi soyuwa zuwa gare mu saboda me kai ne ka dace da sunna wanda ya saba ma sunna ko jini ne ko jida ne ko jika ne na nesa ko na kusa na gaske ko na tatsuniya ba kowa ne ne ana aje maganar sa ce a dauki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anta ahabbu ilaina minhu ra'ainahu qad fatanathu dunya mun ga cewa ya dan samu fitina kaɗan ta duniya a lokacin a bagadaza ne ko sham a namanta a bagadaza ina sama an ɗan bashi ya zama dan hakimi kaza ko na gaci wani wuri an dan bashi mulki to duk sa'an da aka ɗora mutum aka ce to akwai hatsari Abdullahi dan Abbas yana ake magana ba wani lokaci an taba shi ko mai unguwa ne ko hakimi ko ko chairman ko kansila ko commissioner an taba nasar nada shi ko nan ko namiji ɗaya ne ko na shekara ɗaya ne ko ma'ana wannan suka ce hu kad fatanatu duniya mm. wai ya fitinu da duniya tunda ya taba rike mukami ko da na ɗan lokaci ne abdullahi dan abbas da ya ya mutu ya kwana yunwa da ya taba duniya abdullahi dan abbas da manzo Allah ya masa addu'a da albarka da mai suka ce tunda ya taba dan ana ta dan rike mukami duniya ta fitine shi yasa kaga fata wanda yake bayarwa ko ya manta ko an daina nazari ko ko an bi son wasu kane ne ko ai malam ko ai ma sarakun eh, masu mulki fatawa eh, akwai malaman gwamnati akwai malaman kaza akwai malaman masu kuɗi akwai malaman duk kowa da mai kuɗi da gwamnati duk wani mai abin hannunsa yana da malamin da ke bashi fatawa za a tsara ba za a ce maka to kaga fa mu abin da muke so kai ta mana fatawa yanda muke so ba haka za a fada ba za a tsara ma rayuwar ne psychologically za a samu rayuwar ne haka za a ta tafiya a kawo maka kaza a yi maka kaza a baka kaza sai a ka shiga ka nitse ka ji daɗi da sai a biro a kama mas'ala ya abin da ya same ni ya faru da ni kaza kaza kaza idan ka takura mishi ka saba da kullum zai kama sukari shinkafa kuɗi da mai kuɗi mai da menene kana ganin kana faɗa masa abin da za ka gallaza masa ya yanke kenan sai kwace ɗebe ya kai ma wani ya ga cewa ai ai akwai sabani a cikin magana ai malamai sai sabani a cikin magana ya to kaga farkon bude kofa kenan an fara karya kan masalar kenan ba za a barka da zafi zafi da ba ai malamai sai to ai al'amarin ne ya za a yi to tun da abu ya riga ya faru ko sai a je a yi umra ba shi kenan to kuma shi za a aika umra din kenan kuma ta biyu kenan ya san sai a je a yi umra a je a in abin bakin abu ne ayi nisa sosai ayi tsafi ayi shirka ayi menene shi kenan za a je a yi umra a tuba za a je ayoyin makkiya makka za a zauna a karanta su ayoyin madaniya sai an bada kuɗi kuma an shiga mota an je madina a karanta su sa'annan haka za a yi har a dawo dai abin da ya lalata wa mutane rayuwa kenan abdullahi dan abbas sahabban mutane suka ce waɗannan tabi'ai ne suka ce ra'ainahu qad fatanathu dunya hmm. yana cikin abin da yasa suka ce sun fi so abdullahi dan umar rashi ya taba rike makami kasan in an rike makami akwai zaton cewa ko da mutum bai komai ba akwai zaton cewa anya ayi ɗari bisa 100 ko na rukun cokali ne ba ƙarya ba ko na rukun cokali ne ba dai makami ba eh, eh. فقال سيتي wa ayyuna au ayyukum lam taftinhu sai Abdullahi da Umar yayi tawazu an ci suka ce mun ga muna ganin cewa duniya ta yace to wane ne a cikin ko wane a cikin duniya bata fitine shi ba saboda tawazu Abdullahi da Umar kada su dora laifin kan Abdul Abbas kadai ma'ana waye bata fitine shi ba yanzu a ce duniya bata shi ba a'a ba a ba ba kowa da kowa sun maƙala sa'an nan sai ce sa'an nan sai abdullahi da umar ya ci gaba da cewa ra'ayina rasulallahi sallallahu alaihi wasallama a harama bil hajji yace mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau haraman hajji wa tafa yayi tawafi وسعى بين الصفا والمروة يسعى تكان الصفا والمروة فسنة فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا إن شرطية إن كنت صادقا فسنة الله وسنة رسوله أحق بالاتباع قائلا أبناء عمر أجيب in ya ga imanin ka na gaskiya imanin ka da gaske kake ba wani wuri ka dauko shi ba da gaske littafin Allah da sunnar manzon Allah ka dauko to sunnar Allah da manzon sa zaka bi ba ruwan Abdullahi dan Abbas wake na ake cewa a aje magana ka faga sunnar manzon Allah da kullu qawli kullu qawli ne fada din nan kullu ne kul duk kullu qawlin duk wata magana duk wata fada duk wani abin da wani ya fada matakan akwai abin da manzo Allah ya ce yace da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminu fi dinihi ka muqamiri yaushe za a hada wanda ke da aminci a cikin addininsa da wanda ke kasada wane ne ke cikin aminci a cikin addininsa wanda ya rikuri sunna saboda manzo Allah bin da ya fada alaikum bi sunnati wa sunnati ulama uddu alaiha bin nawajil wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kullu dalalatin wa kullu dalalatin haka ce kullu dalalatin finnar la ya'ani anna kullu sahibi dalalatin finnar duk bata na cikin wuta amma in ya bata ya dawo fa in ya tuba fa in ya daina fa in ya kaza ya kaza ya kaza fa me ya laifinsa ba ya bin sunna ba ya to sai ya dawo yana bin sunna ba magana ta kare shi yasa abin da ake so a fahimci maganganun mutane alfaza sai din nan yace ma sahha anhu min hadithin fadin bi abin da ya inganta daga manzon Allah na hadisi da shi zaka bautata wa Allah to dan Allah a nuna mana sunna bin sunna sama da wannan wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi abin da ya inganta daga manzo Allah na hadisi da shi zaka bauta wa Allah sannan ce da'u kullu qawli inda qawli Muhammad fa ma aminu fi dinihi ka mugamiri dan Allah ba wannan shine kololuwan bin sunna ba wannan ita ce kololuwan bin sunna to amma da ya je wani wuri sai ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai aka ɗauko wa'ancan kalmomi na kuskure maimakon a gyara su a yi musu ajasin a gyara su a yi musu saiti sai aka ɗauko su aka rusa wa'annan duk alfazazi yayi kuskure alfazazi to waye ba shi da kuskure wane ne ba shi da kuskure sai suka ce kafa bil mar'i fakhra an tu'adda ma'ayib mm. yace ai abin alfahari ne a iya a kirga kurakuran mutum duk abin da ya shiga karkashin kirgi za a kirga shi yana da yawa kenan ba shi da yawa Ka fa bil mar'i fakhran an tu an tu'adda ma'ayib yayi kuskure kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza wata kila kan kai tarka ka tsaya da. to wanda da'iman shi cikin laifin kuma yake ba me za a kirga ba zai kirgu ba mun gane ko to shi yasa da'iman mutane ana aunawa ne aikin da yayi na alkhairi da abin da yayi na kuskure wanne ne ya firin jayi aikin da yayi na alkhairi da wahamin da kai ka fahimce shi kuskure wanne ne da mun gane ko to haka ake tafiya in aka fahimci kuskure sai ai zalunci kuma kai zalunci shikenan Allah ba shi tare da kai ba Allah ba ruwansa da kana taimaka ma addini ne kai zalunci fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman kana innaka ta'ati qauman ahla kitabi yace zaka je ki tarar da mutane ɗan kirista ne suna ahla kitabi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إن سكر بكلمة تركوا أبن ذاك يقولون أمس لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا ليس هناك من يطاع بالكلية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن ذاك فرامسكين إن سكر با تسند سوتي وألا يا وجب تامس صلوا لي بدا بير كلهم in sun karba ka ce musu Allah ya ɗora musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim dan Allah ma'azu ba za shi musulunta da maguza bane ba za shi karban zakka bane ba za shi karantar da sallah bane ba za shi amma sai manzo Allah ce fa i fa inhum ata'u laka bidhalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka ce musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar in sun yi ka ce Allah ya wajabta musu zakka za a karba daga dukiyar mawadata a ba talakawa in sun yadda to kai hankali a her ka kiyaye manya manyan dukiyar su in ka je za ka karbi zakkan dabbobi ka shiga garke dama duk garke ya kasu kashi uku akwai guzame in ka ɗebo ka ba talakawa ka zalunci talakawa akwai iyayen garke manya manya da su ne alfaharin garke in ka ɗebo su ka zalunci mai dukiya ka ɗauki tsakar-tsaki waɗanda mai dukiya bai cutu ba talakawa ba su cutu ba to ka yi adalci ya manzo Allah ce iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi ashe in ka je karban zakka sai ka dauka ɗebo iyayen garke din ka bar su da zulumi da tashin hankali in yace ma Allah ya isa Allah zai kama tare da cewa dukiyar ba ka karbo maka bane manzo Allah ne ya ce ka karbo dukiyar kuma ka ba talakawa kuma ka je ka karba ka ba talakawa ashe kai ma wajen karbo dukiyar wajen ɗebo dukiyar wajen amsa dukiyar akwai doka da ke aiki a kanka ba Allah bai sake ka har abada ba Allah bai sake ka kai yadda ka ga dama ba yace wattaqi da'watal mazlumi ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu hijabi tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki aka ce ko da kafiri ka zalunce shi in ya kira Allah da sarki Allah zai masa sakayya Allah sai ya zo lahira ba shi da komai mun gane ko to sai aka ce wattaqi da'watal mazlumi man huwa al yanzu wane ne mazlumi ya zo ya kwace ma ya zalunce ka rediyon ka kafin ya zalunce ka rediyo ɗaya kai ka zalunce zane rediyoyi guda biyar ko goma sai ka ce Allah ya Allah ya kama shi ya zalunce ka Allah zai karbi da'watal mazlumi anan to in za a karba nan kai ma ka karba ya haini eh? eh? akwai biyar a kansa ko eh, to haka ake son lamiri ya ta kaucewa ko akwai biyar a kansa akwai uku a kansa akwai kaza a kansa to abin da ya lalata al'amuran dukkan amma kiyaye kanka baka zalunta kowa duk wanda ya zalunce ka ce Allah isa ya Allah kana kallo shikenan an gama ko baka faɗa ba Allah ba ma sai ka faɗa ba kana faɗa ne wai dan ka huce ta kai ce amma ka faɗa ko baka faɗa ba Allah baya gani kai ka haramta zalunci ko Allah da aka yi zalunci wa aka zalunta wa aka wa aka sabawa Allah aka saba kai aka zalunta aka saba Allah wallahi Allah zai kama shi duk azzalimi kada ka taba tsammanin cewa azzalimi ko zai ji daɗi ko zai muri ya zalunce tara dukiya ko ya zalunce tara mulki ko ya zalunce kaza kaza sannan ce wai zai zo ya ji daɗin rayuwa kuma Allah ya cire daɗin rayuwa a zuciyarsa da kwanciyar hankali da komai sai in mutum ya dawo abubuwan da ya babbage tattake ya shure din nan in shari'a ce in menene da menene ya dawo ya Allah madaukin sarki mun yi iya kokarin mu mun yi dabara mu yanzu mun tabbatar da la haula wala quwwata illa billah inda aka kira mu din nan muka kiya yanzu mun je mun gani malaman da suka faɗa mana ma mun fi su sanin haka don mu mun gani ne a aikace wata kila su sun karanta ne sai sa ya Allah mun dawo gare ka tuba ga Allah ya tuba a yawaita istighfari a yawaita komawa ga Allah to in Allah ya karbe ka sai sa ma zuciya sama kwanciyar hankali ya sama sanyin rai amma da dabara wallahi tallahi ba minista ba ba shugaban kasa ba ko shugaban duniya aka dora mutum wallahi shi da jin daɗin rayuwa sun gama har abada duk wanda ya yaudare ka ya yaudare ka ba ta lokaci ne a dora ka shugaban kasa ba minista ba ba gwamna ba ba ba ba meye ba meye ba sarkin gari ba ba haƙi wallahi a dora ka kan kujerar shugaban kasa Allah ya cire kwanciyar hankali a zuciyarka har abada ba za ka samu kwanciyar hankali ba da tara dukiya da mulki sai ka dawo a cikin dare umra za ka je a gidanku za ka zauna a inda za ka zauna duk Allah ya gani tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da Allah ka tabbatar da cewa lallai abinda malamai suka fada maka din nan su sun fada maka ne theory kai ka shi practical mm. mana ka fi su sanin abin kenan a aikace ka gani to yanzu ka dawo ga Allah madaukakin sarki Allah dabara ba ta shi wayo baya ce kuɗi baya ci mulki baya yi Allah na dawo gare ka na tuba na koma ga Allah sa'annan kuma dukiyar da ka tara al kana taimaka ma shari'a a ga yadda ake taro al kana taimaka ma shari'a inda kake kauyen ku garin ku kasar ku kasashen ina ne duk inda kaje aka ce shari'a kaga ka taimaka to shine farta an cika. ka kankare laifuffukan da kai ma shari'a sa'annan kuma Allah madaukin sarki ya sani ya shaida daga baka har zuci kai nadama ka dawo sa'annan sai Allah ya cire wannan bacin rai ya saka maka kwanciyar hankali don Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub amma a yaudare ka mulki da mulki da mulki da mulki wallahi mulki ba ya sama kwanciyar hankali sai dai tayar ma hankali dukiya ba za ta sama kwanciyar hankali sai dai tayar ma hankali sai ka dawo kana bin Allah an ce ai kaza ka ce an jiji da bi in ka in ka kauce ka saba Allah nan da nan ka tuba ka koma ga Allah to shine Allah zai sama kwanciyar hankali hmm. an tattabi amin sunnati fulanin in kunta sa ka je ka karbo mana kai ka je ka karbo ita wani mutum ya ɗabi kuɗi Najeriya yana kwamishina ko minista ko gwamna sai zai sauka ko aka sauke shi ko ya sauka ko ya zo ya tuba dukiyar sai kuma ya ce shugaban kasa ga dukiyar da na sai kai wanda ka ɗaya bodin sai ka ɗauka ka je ka saka hannuwa <laughs> sai ka dauka kaje kai wurin wanda ya fi ka to ya tsaya da dukiyar kenan eh? ya sai kai mishi kowa zalimi eh? yaya za a yi da wannan dukiyar ba je ka ajiye kuɗi banki banki an baka interest ka je ka yi chairman ka yi kansila ka yi gwamna ka yi ministra ka yi menene lokacin bukatar kuɗin ka ɗebi bukatar ka haka ɗebi na tariya ka tara har ba ka bukata ka kai kasan waje shikenan yanzu ka zo ka sauka shi tsufa ta zo ba ka da ba karfi ba yaya za ka yi da wannan dukiyar in ka ci dukiyar ka ci haramun dan ba manyan wace bane kai ba mabukaci bane kai in ka bar maturawa kuma ka yi haramun Allah zai tsayar da kai tambaye ka da shi suke zuwa suna kashe Falastinawa da shi suke zuwa suna ba Yahudu dukiya da shi suke zuwa suna aikowa a wahal da ku to yaya zai da dukiya ha ya za yi sai ya kawo wannan garin ya yi mai a yi aiki da shi in masu aiki ne ko in ba ma in irin shi ne kuma fa ai shi yanzu ba so yake ce zai ce gashi nan na saci dukiya gashi na dawo da ya zai a'a ya ce a dawo in state ne in gwamnan sai ya dawo da kudin state ya ba gwamnan state eh eh akan me ya ce ga dukiya da nake lokacin da nake mulki na sace taimako kawo eh a dole sai an samu mafita yaya za a yi da wannan dukiyar eh eh قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة يسي من تنبي عبد الله بن عمر متين يسوي مكة عمرة فطاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته muka ya Abdullahi da Umar mutum ne ya zo maka zai umra yana zuwa yana yin tawafi tsakanin tawafi da sa'ayi zai iya zuwa ya sadu da matarsa sannan zai je sa'ayi zai iya don shi ai ba zance yayi hakuri ba ya tambaya yake ya ce sa'alna ibn umar an rajulin kadima bi umra mun tambayi abdullahi da umar muka ce mutum ne ya zo umra fa tafa bil baiti sai tawafi sauran shi sallar nafila raka'a biyu da sa'ayi tsakanin safa da marwa wa lam yatuf baina safa wal marwa a ya'ti mar'atahu zai iya zuwa sadu da matarsa yayi wanka zai kara yayi tawafi yayi sa'ayi eh eh ba zai ba to fakala abdullahi da umar shi ba haka ba sai ba ba haka ba sai fakala sai ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru shine manzon Allah ya zo umra din فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروه سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه yace manzo Allah da yazo yayi tawafi sai sallah raka'a biyu yaje sai ayi safa da marwa guda bakwai to me zai ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi ne maimakon ce ba zai yi ba wanda ce sai hakuri wannan sai sai a ai manzo Allah ya zo ya yi umra ya je tawafi sai raka'a biyu sannan ya je sa'ayi to ya gama kenan ni zai hana kai ma kai haka kai koyi da manzo Allah mun faɗa muku duk sa'an da mutum ya je makka da madina yanzu da yake da wahala kafin ka je ka samu ka samu kai da matan ka daki ɗaya sai ka biya sai ka sha wahala har bukatar ka ma so yake wai sadu da matarsa tsakanin eh, eh, eh, tawafi da sa'ayi so yake sadu da matarsa yana gama aikin haji lokacin akwai albarka ma'ana lokacin an samu rabo lokacin ai kaza lokacin ba duk ba manufar da ba sa zuwa ne wata da gangan za take son ta je da tsohon ciki don ta haihu makka ko madina je ai wannan kandan madina ne ana ce mishi na madina wannan a makka ta ba haka bane suna zuwa haka suna zuwa kuna madina yana da wahala ne to yana son a lokacin ya lokacin yayi haji yayi umra an kankare zunubai ba komai jikinsa a lokacin ya sadu da matarsa ta samu rabo me yawa su haifi wali me yawa su haifi kazaliya ko me yawa su haifi kaza kaza kaza duk a lokacin ba dan adam ba abin da yafi so kamar abin da aka hana shi da matarsa suna gina shekara nawa amma kana cewa labbaik allahumma labbaik hajjan aw umra aka ce ba a son ka kusace ta ta kusace ka din nan lokacin bala'in fitinar shahawa ke tashi shi ne ya kasa hakuri yanzu mutum ya je umara ya tsawafi maimakon ya je sa'ayi zai iya garzayawa mazauni masauki sa'an ya sake dawowa ya tsawafi abdullahi da umar ya ce ai da manzon Allah ya zo tawafi yayi sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biyu yaje ya ayi laqad kana lakum fi rasulillah kaga al uslub al hakim ah, ba zai ba ai gobe zai fatawa ba zai zo wajen kun gane don an ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ce hikima suka ce yana cikin hikima ka san yadda zaka faɗa mutum magana ka san lokacin da zaka faɗa masa magana din mutum ya zo hadar ya yi guri ya gama ana jiran mota ana kokuwa shiga mota mota ta zo ta tsaya mutum na kokuwa shiga ko mace ka zo kana masa wa'azi kana masa wa'azi kana cewa kaza kaza kaza eh zai fahimce ka za ta fahimce ka a kai ma baka kawo abin lokacin da za a shaurare ka ba mutum yana cikin bala'in tashin hankali kaza kaza baka kwantar masa da komai ba kaza kuma ka kara masa ba zai fahimce ka ba mutum komai yana da komai yana da lokacin faɗa da kuma yadda za a faɗe hmm. mace ce ta fata shi rayuwarta duka aka kai ta primary aka kai ta secondary ta je ta university duk wahalwalar da ake yi na karatu ta yi da jira mota ta gaji a bata assignment ta gaji ba malamin da zai ce a taimaka mata ko ko kaza kaza sai lokacin da ta gama ta karbi digiri certificate ta fara aiki ta fara dankan albashi za ta sai a tamfa yadda take so za ta more rayuwa wata na biyu za ta danki albashi ka ce ai haramun ne mace ta yi aiki ai bai kamata mace ta yi ta zuwa ai shari'a ta ce sai ke yi kaza sai ke yi kaza sai ta kama rediyon ta kulle ne ta rufe rediyon kawai da za su bata mana lokaci yan gosulo ba za ta fahimce ka ba za ta fahimce ka saboda lam tabu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana al hikma din nan yaya zaka fari magana ai mun ga tsakanin Abdullahi dan Umar da wannan ko a'a ba zai ba a'a kaza kaza kaza kaza duk jawabi ne suka bayar amma akwai bambanci ko ba bambanci to yadda aka ce ka zabi yadda zaka magana haka aka ce ka zabi lokacin da zaka yi magana mutum ya zo gida yunwa tana ta yunwa ba yana Allah Allah ba abin da yake so ya ga an kawo abinci sannan kuma ka zo ka zaka kawo masa zaka dauko masa wata doguwar magana ka ce fahimce ka ya saurare ka ne kaza kaza ne da zaka dauko magana minti goma sha biyar wallahi ko yayi shiru hankalin shi ba shi wajen ka baya fahimtar ka ko daya ba abin da yake so a aiko yaro a ce komai yayi shi ya ci tuwo ya dawo in ya ci tuwo ya ya sai ya da la'asar ya tashi to zo ka zauna minti 30 kana zai zai shaurare ka ayi tadi yayi dariya yayi murna ba haka bane قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد وحول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا muhammad bin بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة سورة مثلا سورة مثل قوما أن قال منتي بلاء أسلا أن قال منتي بلاء أسلا أتي وانا حديث دي مي تسوني كو ko da yake hadisi biyu ne ko uku sura minti nawa sura minti 25 sura 25 za ta tashi sura 25 za ta tashi tunda an kara minti biyar a sallah to wai ba su sani ba yau sai a yafe masa yau kenan Allah ma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirfa anna sharra ma qadai fa innaka taqdi